من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبير ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shida. Allah tabaraka wata ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa jiya muna ga ayan da muka karanta aya ɗaya akai jiya ma daya daya aka yi kuma lokaci ya kare to kuma kullum mutane sai ka ga wato jin maganar tadabburi suke ba su san meye tadabburi ba ba zai yi ka tattara ta kai tadabburin ƙorani gaba daya ba a ce duk karatun da aka kasa ka karanta na sallah sai kai tadabburinsa waye kai waye ma zai iya yin haka aya ɗaya ta ishe ka tadabburi ta tsallake tadabburinka sai dai ka yi ka gaji ka wuce karatun tadabburi daban ba karatu ne wanda ake zuwa yanzu ɗauko ƙura'ani a ce ya canza ya dinga karatu kala-kala ya shiga ya fita ya rangwada ya yi menene a fashe da kuka a sake karantawa ya sake fashe da kuka ya ɗiba ya tafi gaggagaggaga shi mai ya zube a fashe da kuka wannan shi ne tadabburi ta mai waya kana nan a boyenka Allah na ganinka kuma Allah ya isa na shigo ka ta ko'ana kuma Allah ya isa na lisanul hali ya fi tsanani daga Allah ya isa na baki sannan kuma kai na kusa da shi da baka nuna shi ba sai malam ga mai wayan nan kai ma ta shafe ka komai kankantan yaro ke wannan tun da ana so a gane mutane ana zan da sun rasa mai sun rasa inda za su kama idan ka zo ka tsaya ana kana koyon alifin ba'un za a zo a tsaya a karatu dole a tsaya irin na kana alifin ba'un an ji a ɗauko gwanayi wanda suke karanta ƙura'ani tamkar karatun mala'iku me hadisin farkon hadisi ba rike ba sai koyan falala masu karatun falalan hadisi ka safara wanda ya goge a karatun ƙorani yadda ka san mala'ikuncin masu safara da ƙorani haka Allah yi shi saboda haka nan abin nan yana nan yana ta tai shi kusan ladansa irin ladan mala'iku ne wanda yake karanta kuwa ta ta'atawu irin su mu wani kuda ya sauka sai na yi haka kuna na kore shi to ya zauna kan baki in ya zauna kan alo baki ga kala ga latan ga kanan ya hau kan alo baki ko ba sai ce me haka ba me haka jeje duk wani kuda ne aka yi hmm? a kware shi tukuna tana ya karta shi ne ya ta tatau yana an ce yana da lata biyu to idan fi sai mu ne nemi lada biyu nan Allah ya aje mu ba zai yi ba mu yi ba mu je mun yi hidiman da yi ba kamar yaro ne ya zo ya zauna na ke ka gaishe nan ainihin ina da digiri kuma ina da master digiri a yanzu ya gama doktoransa a yanzu ina ta muhawarori bana za a bashi farau na ɗaya baɗi ya ƙarasa masa ko ba ƙarasa masa ba ya ƙarasa ta ya za a aikata shi yanzu ka ce irin aikinsa za ka yi don tare kuka taso ya ja maka ganganci abinda wannan farot da yi niwa zan iya yi tare ka taso na san uwarsa na san uwan shi mun sha faɗa ma na ka da shi a gaban uwar shi ce duka ka da shi amma yanzu a nan kuma sai ka gyale ya ce to yanzu kowa ta za ka ke ce muna na fi hanyar zaka kamanta yadda kake an tashi bangaren karatu ka saka masa bai nuna abin da ka sani ba na'am to ruwa ya cika sun ji kabir ko yana ji eh? kabiru na je eh? asibiti bai da lafiya gina ina wanda yake kofi ya kafin sa eh? to da shi ne a baka amsa direct ai ka ganin sana ce ne ina kabiru aka ce nura ya tafi kaga wurin bai da kan gado dalla ku dinga koyon magana ku <laughs> dinga yin magana mai daɗi wurin ya zai akwai ladabi kaga yanzu misalin jiya wannan ya shigo da waya na ce yana muku karatunta yau na gan shi ya fita da waya ya dawo to ni ban ga ya abinda suka da malam yusuf ba na ce maka wani wancan kukuna kallon mutum ya fita je ya buga waya kuma ya dawo zai zama yake ai malam gashi gashi gashi abinda na so ce dina ma da kamin irin na annabi isa na min irin na annabi isa kai shi shi Allah ya fani don Allah in tak kuih yi magana ku dinga magana mai daɗi kuma muna cikin jama'a a makaran makarantar nan daban ne na ne ni ina kabiru kai kabiru baya nan ya tafi asibiti wancan ɗin komiti ce za ni bari in je in kashe shi nan ba an gama ba to ko don azabi ne kwa zuciya sa tana nan sai a kala hina na'am ni kuma na cikin maganar tadabburi ne ni ma an tsinke ne daga magana na ba kwa san jin ta kenan kuna jira nan yau wuri kuma da ni inda kuke so to na ki ina nan kan wannan magana da nake so sai na faɗi imma a gane wa imma ku ci gaba da zaman ku haka goga gane kuwa a kilo da zama ka da an zoce ka an karanta shi guda to ina ta dabburi ina aka ce maka duk inganta shiga tukura da shi ka sa kai tadabburin ko ina ina kake da lokacin tadabburin ma da zaka tadabburin da zaka zauna tun safe zuwa magariba baka iya tadabburin rabin gizo sai dai in tadabburin bai zo ba sai dai in baka da kayan aiki na tadabburin baka san komai ba abin da ya shafi bangare dai amma ka zauna tadabbur duk matsalan da aka janyo aka jona za ka ta shiga cikin kilif duk matsalan da aka janyo aka jona za ka ta shigo kilif duk matsalan da aka janyo aka jona za ta shiga kilif a cikin wurin din kai in ba mai da hankali ba qur'ani sai ya shige ciki duka baka ga yanzu misalin maganar tadabburi ba ibn al-qayyim ya dauko qur'ani yana tadabburi fatiha ya dauka da ya karanta fata yi gaba ce mm, Allah mai iko ya saukar da littafi ɗari da hudu ba sura ba ɗari da hudu guda ɗarin aka dunkule sa guda hudu zabura kaza kaza kaza kaza kaza guda hudun aka dunkule su a cikin alkawari wannan ta tadabburi ne ya aka aka shigar da kaza ya kallo kaza ya kallo kaza duk abin da ke kaza akwai shi wannan ya kwashe wancan ya kwashe wannan ya haɗe wannan ya haɗe su ƙur'ani ya haɗe su kaf duk abin da kake nema a taurata zo ƙur'ani za ka shi duk abin da kake nema a zabur zo ƙur'ani za ka gan shi haƙiƙanansa da tarihinsa da inda ya fara da inda ya ƙare duk abin da kake nema a kaza kaza cikin ƙur'ani akwai shi to wannan shi ne ake ce masa tadabburi to a karatun sallah za a zaka tadabburi inda baka iya ba sai ka tsaya ka dinga ji ba ka tsaya ka ɗauko carbi ka dinga ja ko ka ɗauko ka dinga wasu du'a'i ko ka dinga kaza kai baka san ma sunan ka addinin musulunci ba na ka san ɗa'a aka sai shi inda annabi ke sallan haka ba ka yi masa to la ka tsaya ka shi ka bi ka bi tsayawar Allah zai baka radanta sannan ita ce shi kuma ƙur'anin gabaki ɗaya yana da sura ɗari da goma sha hudu daga nan fatiha ta haɗe shi su duka fatiha za ta cire maka duk abin da ke cikin alƙur'ani tadabburi ne zai baka wannan yaushe za ka samu wannan ba ka tadabburi kana gaban shaddaka ko kana gaban me yake da suna eh, eh, eh, kayan ruwa kana jin tattasan ka da alayyahum ka kayan miya to shi ne za ka samu ta dabbarin ƙura'ani kana zaune a gaban kayan miya to sa ake zuwa magariba ko koyarwa kake kana zaune ba ka tara abin nan ziri da ka zama kana koyarwa kai ba malami ne wa cikin malamai ba zaune kake ba kana karanta dukkan buhurudun sannan ya ɗauko fatiya aka ga ka'i fatiya ta cika ta yi dirge to a yi ma kalma biyu ma ta kwashe su duka iyakan na abudu wa iyakan na stayi sai ya tafi kaman irin shabakokin nan na wannan zamanin in ka ɗauko maktaba shamila eh, idan ka ɗauko maktabar tafsiri maktaba ka buga sai ya fitan maka da su fara in ka dubi shamila ka doka sai ta fito baka ga littafi ga aƙida miliyan kaza menene miliyan kaza wannan dubu kaza wannan dubu kaza wannan dubu kaza wa'annan dubu kaza karatun sunayen littattafan sai lokaci ne mai kare daga nan ka nemi wanda kake so fanni wanne fanni kake so a ciki ya ɗauko maka fanni kawo kaza to wannan shi da ake ce masa tadabburi amma ka zo sallah ka zo karatun aiki ne Allah ji kansu shi hudun hudu ki ce ba ke cewa ai karatu jahili ka shagala da bautan Allah da ya Allah ya ce ai wannan magana rikicin addini ba naka ne ba in ba sa ba za ka bata ka batar ka halaka ka halakar karshen azama kai wani janye ne na wani dan siyasa ne zai ina bi yana kada ka yadda yake so ya hura ka in yana son kai inuwa kai inuwa in yana son ta juya kai ta juya ka baka nan baka san malamai suna da wahalan samu to sau da ka haka to kaga wannan shi ne abinda da ake ce wata aya ɗaya eh, muka yi lokacin ya ƙare kuma na san jiya na matsa muku shuru na ba wanda na tsokana ka ji ai kasa a kasa na sharuwa ai kasa a kasa na sharuwa saboda ta ce lokacin kuma ina jin duk wanda ya koma yi nazari ko kuma da shi ake karatun in ce kana jin karatun za ka ce kai an yi magana shirka munin shirka jiya idan ka kwatanta ta wannan yana kira zuwa ga 'A'a ga Allah wancan ina kira zuwa ga da'a ga wani Allah kai waye tababbe a cikin su me kira zuwa ga da'a ga wani Allah inda ya zo ya zuba ba kaza ba kaza ba kaza ya dako Allah ko shi ke da kaza shi ke da kaza shi ke da kaza ya tabbatar da sama da ƙasar nan ba mai daidai kwayar zarra mulkinsa mutu ko aljan ba ke ke tsoro ba mai wani ziri da iballaka a can ya dawo yake to mallaka na da abu na aikin iya haɗaka babu inda Allah ya haɗaka da shi akan wani yanki sannan ya dawo to kaga dai duka Allah na nan sai kun ga kayan nan duka nawa ne kamar ne kai da dalibinka kuna zaune kuna kata wata rana sai ce tare muke da kai ga kamu go kake araba shi to me yana ka ciki kai fa ka san zuwan kauri na ban fa kirawo ka ba kai ka ganne ina zaune ka roƙe da kace zan zauna tare da kai in ka yarda na yi maka na annabi sadar ka yi haƙuri za ka yi haƙuri da ni ce to in fa za ka bi ni ba ka fa shi ne da dama daga baya a samu wani na ja ja da kai na ce nan nawa ne nan nawa ne ni aka nada mataimakin ka ni aka nada ka za ta yi ce yari kariya ne in babu mataimaki ba na yi ba kaza makaranta ce in ba za ku yi wannan sai dai nan gaba nan da na gaji na tarkata na ganin cece to da Allah ku zo ku rike wannan abu ba ni da lafiya ko ba zan iya ba ko kuma na bukatan ka ba yanzu ku zo ku rike yanzu ku taimake ni gar ko zan koma shi gidan ku ce to shi kenan to shi kenan yan garku ku zo ku kwashe kayan ku da jikin ku ba ni da komai ya kaduna komai ba ni da shi sai mu haɗa to saboda kanan wannan shine Allah na bi daya bayan daya a sama da ƙasa ba mai daidai kwayar zarra na shi akwai mai jar babu ba yau aka ba da tambayan ba a sama nan da ƙasa babu wani yanki ko wata kwana da aka taro aka yi tare da Allah ko akwai babu ba yanzu da ba mu ajiye wannan tambaya ba ta fi ƙarfin mu ma wannan tambaya mu sai dai a yi wa duniya tambaya ta ji mu ko mu saurara mu ji sannan aka dawo a cikin sama da kasar nan ga baki ɗaya Allah bai taɓa zuwa zai yi wani abu ya gayyato yake ku zo ku taya ne akan wannan ba mu abin a ce za ka yi makaranta ka sai filinka ka sai blok ɗinka ka sai shibinkinka ka sai yashinka ka ayi sai menene ɗinka kana da dutsenka kace yan gari ku zo a haɗo a yi mu flow wannan wuri na Allah ne ku zo mu taru a yi dpp kowa ya ɗauko kwano ta su da wane ne ka aka zuba dvc shi ke nan ya zama damu tare to ko da mamu na duniya zama namu a na ne inda allah ya tashi ya gayyato aka yi masa dvc taimako ne ya kira jama'a jama'an gari ku zo zan zuba kankare abin na ga zan samu sauƙi in kuka sa hannu ina ma da shi amma ku zo ku sa in samu sauƙi kankan kafka aka taso aka zuwa masa kankarin an jima ce makarantar shi ne a ba idda kira wani taimake shi cikin yankunan da ake yi uku kenan na hudu wanda ya rage inda za a iya kamawa tabbayan waye ne ranar mu a cikin mu'allaka inda aka yi ta yaro ina ga shi ne ku ita ya kare ku ko tsakanin ita ya kare ala suka yi wacce tambayan ta yi ma'ana duk da na yi muku wada kanta wani wuri inda za a kama ba inda ya rage sai maganan ceto to ceto ita dashi ne ba alfarma ba wani mutum da zai zo a ce a yi masa alfarma kaza sai gaskiya da gaskiya to kaga an riga an kulle dukkan komai wannan shine tadabburin da zaka yi maka amfani a duniya yi maka amfani a lahira wannan ne in zaka bautawa Allah zaka yi bauta Allah ala basirati ba ka bautan Allah kana kallon babanka in baka yi ba za ku kwashe lafiya ba ba ka bautan Allah kana kallon sarkin garinku saboda sarkin garinku ya san kada da kokari Baka abotan Allah kana kallon gwamnati in kai haka gwamnati za ta ji daɗi ba kai gwamnati ta ji daɗi ba ko ta ji haushi ko ta ji daɗi ko ba ta ji haushi ba kana ƙarƙashin gwamnatin Allah ne ga abin da Allah yake ai ga abin da Allah ce inda Allah zai ce kakka shiga wannan gwamnati ka watsar da su ka koma kai ka ba shi an gaba amma mutanen nan ba su ne ka da rikici ba sun yadda ka karanta kiran su kake ba suna maka fatawa menene kaza ka ki sauraron su ma sun zo sun tsona koma bukkan ka wake kiran ka wane ne menene ka wane wuri da ka malamai can ka tafi wurin sace a ah, ah, na to wurin ka daidai ni don Allah in ma ba za ka yi min komai ba eh, yi min du'a sannan ga matsala kaza na damuna ka bani amsa a bautan Allah ya take sai ka ce ba ruwanka da shi tun da ka zo kana tambaya ya alwalakka kaza ya zamantakewar da matarka kaza ya ya hukunci kaza a musulunci ya ake yinsa za ka zo kai masa magana dalla gashi gashi gashi gashi gashi amma fa ka sani ni ba dan siyasa ne ba ya ce a tun kafin ma ka faɗi ni na san kai ba dan siyasa ne ba tabbas ni ne shaida duk inda ake neman shaida ba ka siyasa to ni ne ba ka siyasa ki to shi kenan don ka to a ci gaba da tafiya zo kai zamanka kai karatunka ka tafi ba wanda isanka ina ko uniform ka ba mai kallon uniform ka dai gano wannan soja wani ne ba wannan dan sanda wani ne oh ba ta sana zube ba ruwa kowa da gwari gasa zai nema ko ya gillabe ko ya sharafa sai zo ya sa dako in mai na ya dako rigarsa ta atamfa ya dinka ya zama shi a yi addini da shi a yi karatun alkur'ani da shi shi din na bawa ne na Allah yana ne yana son Allah yana son annabi Muhammadu yana son kaza me zai ana ba za mu zauna mu taro mu ta aiki tare ba abin da ake nema kenan wannan shi ne tadabburi ka san wanda zaka bauta ala basirati ala basirati amma a ɗauko tilawa a kace kai kai kai kwatsaya ko kwatsaya wannan tilawa babu ta damburi to kai zaka nuna mana yadda ake tilawa kai a masu tilawa ai ma ne kai tukuna shikenan ka samu ka bar mai zama ya zana wanda bai zana ku ce ka ce musu dole ku rabu da su kuzo mu je wuri kaza inda ake kaza inda ake to ko je ba komai amma da Allah ku dinga mana du'a'i mu muna muku du'a'i Allah ya ba ku sa mu ma Allah ya ba mu sa Allah ya ayyukan ayyukanmu yadda muke muku fata Allah karbi ayyukanku shikenan kawai komai ya kare shine dabun da aka yi magana ta dabburi ta dabburi aya ɗaya aka karanta wannan nake nuna ba zai yiwu a tafsiri ba kuma ma ba kowa ke da wannan kwallon ba a karanta sai ga a auna a tsakani wanne ne ya fi wane ne mai gaskiya a dan shi wannan kansa sai ka kai martaban karantawan ka gane wurin saboda kada na yi magana da yawa ƙarashe nan ya kamata a yi shi a yau wani an kulle kada a karin kalla wani ya yi shi an kore shi girma ga dawo shi a karin kallahu na faɗa muku yi na ba da sa duk sahibul akal ya ji a cikin wannan magana na ce har addu'a ba za ka yi ba har addu'a ba za ka yi ba ba su da za a yi sauka karatu ba saboda ko ina mutum sai ya tona kansa in nuna ma shi malalaci ne idan kai mana du'a'in malalaci an gama sauka. kila ko biyu aka tambaya sai ya yi du'a'in malalacin da aka gama sauka an koma an dora ba wanda zai kwatanta ka ina waye ne ina ba da ita nan ku ne min shi nan kwanan dauka ko ta bara ko za ta dauka malalaci matacce an yi sauka an kare an tafi da gudu an kewayo Allahu akbar an fara da kai za a yi alif da kai yau an ɗauko fata shi kuma ya zauna ya ɗaga hannu ya haɗa hannu ya tsagura matsiyaci wayan ma ya kamata ka san inda ake wayo in ka kalli irin nan hmm, ka kalli wancan ka kalli wannan ka ka dan kalle ne ina jin su a baya ka kai min wayo sai dai kai dai ina kallon ka kana mini kallon kai mai ige da suna um, um, mai rogo kana min kallon ne rogo ne kuma na kar hmm, waye ma ne aya ba kana min kallon bili a'a ni ake wa kallon biri ni nake masa kallon rogo da kallon ayaba to <laughs> ba rogo ne ba aje ayaba ya gaga biri da ayaba kamar ina da hannu dama da haƙuri ya ɗakko wadda ɗin ya ɓare shi ma wakin ya baya ya ɓare ya dinga ci to kana min kallon biri ne ni kuna maka kallon ayaba yaushe ka koyi dabarar taka ai na gama amsa ta amsa an ta fito aiki kenan shi kenan kawai amsa ta fito mara zan zana muna mai guda ba an amsa liman da iga masauka ya ce rabbana na fi duniya hasana wafi fil hasana ya tsaya iya nan ya sauka ya abin da ya kabbara me za a ba mu saboda wannan sai dai mutum duk inda kai da jaki sai a ci kara duk yadda kai da jaki malam ka ba shi dawa ka ba shi kanwa ka ba shi menene amma in yi ga lafiyan karafa ya ɗauki kama gindin rukukuwa me kake nema sama da wannan in ban da ba don baka jin yaran ba alherin duniya to akwai wani abu daban kana neman sharrin duniya kana neman alherin lahira gaba daya kana neman katanga daga sharrin wuta to mai kake nema sama da wannan ai ba abin da yake sai dai a me sai dai a ruga da gudu a yau kwana da kai liman ya miƙe kaman ya fita da gudu ne kafin ya daga ce haba tsoho ga gaɓaɓɓen kai sun tafi kafin ya gama ka riga shi tsayewa kana tsaye kana jira ya gama miƙewa kana rabbi sallim kada ya tsure ya miƙe ya tsaya daidai ya sai ta hano sai kabbara lafiyayya ya ajiye sannan kai kai kabbara ka tsaya ka gyara tsayewanka ka tsaya mu je zuwa liman Allah ya ƙara tsawon kwara Allah ya sa baɗi ma kananan kai ne mutum sai maka san na kai an gama an da an juya an tafi za a je a yi tarye a karɓo wani abun alherin da babu shi a baya gaba ke ɗaya sabo ne wannan a je a taibo da sai zai yi wancan wani kaddara ta sa ba a ɗebo da kai ba farko ka zo ka tarar ne an gaba ɗebo an taho ba a daidai wanda aka fara da shi da wanda ya zo daga baya ba sa da lissafi ba sa da. saboda da ya ba ta Allah ce ma Allah ya karbi wanda ya zo daga baya in banda ba za ka bayan ka bar harama ai kawai kawai da inda za shi jirgi ya tashi sai dai ku jira ku tare shi a tasha ku hau motoci ku je tasha kaza in ya je kila za a je fasinja jirgi ma binsa ake balle Allah aya ta 25 yau ƙullahu ka faɗa masu la aluna amma a jarabna. wala nus alu amma ta ta'malun hadha ma'rufu ai kullum minna kowanne daga cikin mu wa minkum lahu amalukum kowa ya ɗebo kowa ya ɗebo ya kai bakinsa eh, duk wanda ya ɗebo kansa ya ɗebowa ba za ka ce irin mutanen ce bari in ma ba za ku bi mu ba bari mu jangolo rikicin da zai haɗa mu wallah ka je ka jangolo rikicin ba zai hada da mu ba ko ya hada da mu a lahira za a ware je ka jangolo tsuntsun da ya kira ruwa shi zai dauka ko da kuwa ruwa ya doke shi a nan duniya tun da karin magana ne a lahira za a ware sau da kada je ka jambalo ko matsorata ne ba kuna jin tsaro ka ba ko bari mu jambalo ta gaba kowa je ka jambalo ba ta hada da mu ba abin da zai same mu illa ma ka lahu lana kullum minna wa minkum lahu amalukum antum la tus'aluna an ijramina ku ba a tambayan ku laifukan mu wa zunubina law azanabana da ma za mu yi zunubin din ba za a tambaye ku ba wa nahnu la nus'alu an amalikum mu ma ba a tambayan mu ayyukan ku kila sai dai a tambaye mu isarwa kun isar masu Ce Allah ga da yadda in mun isar kafani don ba za mu yi tsararar da baki mu ce a Allah mun isar mun ga yadda annaba ke magana kun isar masa ce Allah in mun isar kafani ta'alamu ma fi nufusina wa la na'lam ma fi nafsi in mun isar Allah kai ne algali kala kulle shi in shahid ne kawai amsa za ta fito a cikin takardun mala'iku nas'alu an amaliku falyakunil maqasudu minna ya zama manufa daga gare mu wa minku talabal haqa'iqi Dun mu ni gaskiya wasu loka tariqil insafi da bin hanyar insafi ma'ana gaskiya wa da'u ma kunna na'malu ku kyale abinda muke aikatawa wala yakun mani allakum ba zai hana muku ba min ittiba'il haqqi ku bi gaskiya in ta bayyana fa inna ahkama dunya ko kunce kunce duniya tajari ala zawa ala zawahiri suna gudanawa ne akan zahiri wa yutba'u fiha ofi haqq kuma ana bin gaskiya ne a duniya wa yajtanabu al-batil wa amma amalu amma ayyuka falaha daru tana da wasu gida can daban aikin da muke aikatawa yanzu itikafi nan da kuke yi yana can wani gida yanzu can za a ji maka hukunci a ciki ya kace na ashe baka idan ka fita waje an ce itikafin ga ya baki. gaskiya ne kanka fita in ka ce ka shagalu da wani sake-saken duniya yi kafin ka yaro shi sai gaskiya ne kanka yi ɗauki ƙura'ani ɗauki sallah ɗauki tasbihi sai dai in sauraro kake bi wannan can za a yi hukuncin wannan ba nan ba wannan kafin hukuncin na ce aikakan an gama ba ba ka certificate ba ba ka sai daki na Allah ne ba maganan fom bo fom yana nan da matan tuni kai musulmi ne ni musulmi ne shi kenan shigo mu zauna aikin ka tsaye da kai in kai musulmi ne mun san qur'ani yau gudu aikin ka tsaye da kai in kai ba musulmi ne ba aikin ka tsaye da kai in kai munafiki ne babu yadda zamu yi kaza zamu zauna da kai fom bai kire mana munafiki a ciki yakacin dai fom ma ne mitar wasu shi mu ma idan muka kashe ɗari biyar a fom ɗin aka sayar dubu biyar ai na laifi dubu hudu da ɗari biyar ai an samu kuɗin shiga sai dai kuma ba a yi na Allah ba filin na waye na Allah ne an saya an ce an bashi fankoki na Allah ne filolin da suka rike gini na Allah ne to yaushe kuma Allah kuma kawai gari shi ma Allah sai an nuna masa an iya neman kuɗi sai ke ce gwamnatin Najeriya sun san kan rabinu duk inda ka kai dole ka biya su duk inda ka juya sai an karbi rabinu rabinun ka to in ka lura ya asalin bautan gumaka wannan rabinun ne jinye bautan gumaka wannan suna tishi suka yi gunkinsu suna samu suna samu wancan ma suka ce mu ma ga gunkin mu ma ga gunkinmu me kaza me kaza me kaza har ana ba da labari sai dai ban san ingancin labarin ba ya ce bakake wurin neman kuɗi ne akwai wani da ya je ziyarci kaburbura ya ga irin yadda ake tara kuɗi a can shi ma sai ya samu wani jaki ya kawai ya kashe ko jakin ne ya mutu sai binne shi da ya binne shi mai sai ya zauna a nan nan nan mun ga kana sai ya ce ai shehu bai shi shehu bai bai shi ya mutu ina da yi ce kaga ba ka gani gari an zauna an manta da su shehu hubai shi babu ba shi sadaka babu abin nan zokon allah da yake ma ya manta da mu yanzu aka dinga tara kudi ce nan yi arziki su mutane wannan karatun da kake musu haka kake kallon ka ba ka gani gargar labiya da dai yan yara yara ne saboda kwakwalwarsu a wanke take su ma nan gaba tana damar malmala sai su tsaye da bakka haka kuma ba sa ba kafin ta wata rana mai fa amma za a samu yan tsirari da za su doge ko baya garin yana tare da kai amma ko ba makoman ku gudu tun da ba kwa san wahala duk abin da yake gaskiya ne ina da wahala to ba kwa san shi ya za a yi a dafa kuɗi su zubo ratatatata ya za a yi aika za a dinga turo da kuɗi a dinga turo da kuɗi saboda a samu a ayyuka akwai ayyuka akwai ayyuka masalihun nafsiya da masalihun kaza da masalihun kaza ta ba jama'a ɗan adam ma ba ka masa wayo zai dai yana kallon ka balle mahalicinka Allah kama san wanda kake kwatanta yi wa wayan in zai yiwu wa amma al'amalu falaha darun ukhra fiha, a يحكم فيها أحكم الحاكمين ويفصل بين المقتصبين زي ربط كان ما صدق تشيسو biyu, ko tsakaninka da matarka ta taso ta ce ma kaza kaza ne kai ka taso mata ka ce kaza kaza ne a buga a buga a buga shi to wannan abu muna yi ne saboda ko ce ita ma tana yi ne saboda kai taimakon kamata ke yi tukuna dubi masifar da take ciki waye zai zauna da kai a duniya in ba mai haƙuri ba ku kai sama ta yi sama kai yi kafa ta ɗan ko tsaka-tsaki tana jifanka a ƙarshe dai ta bakin wani yaro ana kai ne ko ce ce ce sai haƙuri ce to haka ba a gaskiya ne wallah sai afirka ya haƙuri akwai ranar da yafsilu bainan bainan muhtasimaini za a yi an je lahira za a gano dadi da ke waye mai gaskiya ni ne da gaskiya tau an ke ce da gaskiya tau yau ya ke faɗin maganganu a akan iyayensu sun yi zalunci sun yi kaza sun yi kaza magana sai ba ta da bukatar aliki ga masu tadabbarin mai ke gudanawa a anguwanni ai dama ƙur'ani na mai tadabbari ne na ulul albab ne in ana maganan waɗa ka tuno ɗanka ka tuno ɗan abokinka ka tuno ɗan makotanku ka tuno anguwanku ka tuno mai ke gudanawa a garinku ka tuno mai ke gudanawa halayyan tsakanin ya'ya da iyayen suka ga yadda labarin ke tafiya ka kalli daji yadda ake fama tsakanin ya'ya da iyayen da ke tafiya a nan za ka kai ne mai tadabburi to Allah zai hukunci a tsakani duk inda ka je za ka samu nasara يفصل بين المختصمين باسما تكان المسلمين دكاتين إيه، با ايه وانا كسنين زمان كانفا آه، عدل العدلين اشيرين دشيدا آية ولهذا قال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا الله ذي حقا تكانمو تبارك وتعالى sannan ya yanke hukunci a tsakaninmu a ba wa mai gaskiya gaskiyar shi a tabbatarwa da makaryaci karyar shi ayya hukumu bainana hakaman ya tabayyano bihi sadiqu hukuncin da mai gaskiya zai bayyana da yin hukunci daga makaryaci wal mustahiq lit thawabi wanda icencenci sakayya a bashi min al mustahiq lil iqabi kaga gaban wanda aka wuce su gama muna tarawih je ce gari yadda suke azabtar da kansu aikin banza ba lada sai ba kai ke ba da ladan ba ba Allah ke ba da ladan ba bar mu jiki na Allah ne muka azabtar da shi wajen tsayawa da wani ha muke na tsayawan ranar alkiyama idan muka kwatanta wannan tsayuwa muka kwatanta tsayuwar alkiyama wannan muna Allah Allah a tashi mu tsere ramadanan ta kare mun koma inda muke to filin alkiyama me zai tsayar da mu a can lokaci wani zai fitar da mu to amma a alkiyama idan muka tsaya wa zai fitar da mu wa zai cire mu Allah ala ainihin shi zai cire mu da gaiwa ma ga mai wayan za a ga ainihin walmustahiku min almustahiki wanda ita waye cancanci a ainihin ogoba mu da muka zauna muna ganin ga muna karanta littafin Allah muna kuka wani lokaci wani lokaci muna tsakai muna juyayi alal akalli haka tsaye wannan kama ce ya Allah Allah ka tsayar da ne daga tsayuwar gobe kiyama an ce shekara dubu hamsin dan adam a tsaye yau ga awa hamsin tana gagara ma ba kowane ne za su tsaya su yi zaman awa ashirin da hudu a tsaye a wuri guda daya ba ko sojoji ne yan awa ashirin da hudu daban suke wanda ya zo ya ajiye kafasa ya bushe a nan wurin din sai yi awa ashirin da hudu ba kafin ajiye ba zo ka bar wurin za a zo da mota ya hau kai wancan ba a zo da mota a dauke shi a wurin da yake dan yake zane yana rike da kayan bala'i daban suke to amma mu gashi mu tsaya domin Allah ina muka kai awa 24 waje magana awa 24 hudu ma duka ma tarawihin ya kai awa a awa hudu sai dai an taro da na farko da na ƙarshe banda ojoro da ke ciki can zo alwala ni ke kafa mm, wane ne aka yin hamma daddagewa haka mutu ya dage jarumin kenan ba yana zaune a wuri guda ɗaya bai ɗaga ba to ai shan ruwa ba haram ne ba dan dakwa dan zuba kadan aji kama kokoron ba za a sha da yawa illa man iktarafa gurfatan biyade ba in dare yayi ba kenan kai kari kofi yau wata duk inda kai kana shan ruwa duk inda dare ya fa ko wanda zaka ganshi ta hammata duk inda zaka ganta kan hanya bini bini ta zuka bini bini ta zuci tsalai ka san wannan abin a gare su wata masu ce ku tuno lahira can ba ruwa in di ba tafkin alkausar ka samu ba kai kuma shi kenan ka kwatanta yanzu misali a ce maka yanzu dai ba yunwa ce fi damun bu kishi yanzu kishi fi damun mu to gobe kiyama za a yi wa can shekarun babu ruwan kwata-kwata kodiko malam kodiko zuciyar yawon ya kare babu yadda za ka yi kanana haka kai talayi bayawu a cikin lokacin nan ne cikin ikon Allah yi sa al'imanu bi haudi rasulillahi ta haka annabi zai taso daga inda yake yana kiran jama'ansa ya ummata muhammad halin mo kiran ya kai ko idan duk mabiyin annabi muhammadu a farka a bishi me za a yi mitin za a yi menene ba irin abun nan suna rauni ku zo ga ruwa manya ke magana an san inda ya kamata a dunkule magana an san inda ya kamata a buɗe magana ku zo annabi muhammadu na neman ku daga ba mai zuwa sai tun da ba annabinsu ne ba saka ba a danna a kai su can wani gungurmin daji ko sahara tsakaninsu da filin gyama ma ba a magana a je can a tsinkayi ana karasowa ta da annabi na gaba ya kafa tutarsa kafin ruwa iya kallonka shi ne mu a hausar cewar an kalla fa'in tafkin ainihin tafiyan shekara tsawonsa tafiyan shekara ta ko'ina har doja haka na murabba ne tafi. ruwa gashi nan kofuna kuma gasu nan batsatsa ya shi ne kyakkyawa kofuna ko babu ma abin da zai abin nan ɗinsu ka ɗaiɗi kofin da za ka sha ruwa ibrahim ka har kofi ai sai ka gudu ka faɗa ciki ba don dai kada wani mala'ika ya cafke ka ba sai ka ɓata mana ruwa hmm? wani mala'ika cafke ka ba yin ka tsinkari yanzu ina aka ce ga ruwa ɗaiɗai cikin kunnan duk da magariba ta kwafe a ce a tafe muke wanda zai je samu ɗan rafi bai faɗa ciki ba su ko taɓo-taɓo ne sai ka ɗan shiga ciki ɗan taɓo-taɓon ka ji daɗinsa to amma can ga sunan hadda kofuna ma irin wani hadda kofuna ruwan ka fama ka fada ciki ka sha ka sha ka sha kawai ai kofi ma yaushe za ka gani yaushe zan sai na neman kofi a nan gurin to amma kofin nan ma ba za mu yi fada a kai ba ku dubi butoshin nan sun muku kaɗan alwala ko sai kun bi layi sai an yi menene ballanta na yanzu a yi wannan jima ka rike ke kun bi layi wannan najeriya wannan najeriya wani gama alwalar yadda ita ta mai ce ka bi ka ɗauko to gobe su ga suna ba da ita kalli motocin ku da datti a ciki an masu suka ɗauka kasha kasha kasha ana cikin irin al'umman annabi fa gaba daya inda zan kwatanta maka fara kwatanto al'umma annabi Muhammadu Allah ta'ala ya kai ka aikin hajji nake ba duwayi nan daga jama'a ai kuma zalla musulmai wanda ke kafiri sai nadir a ciki mun san ba za a rasa ba an haɗu an haɗu to irin waɗannan yanzu hajji nawa aka yi shekara nawa an yi hajji wajen sau dubu da doriya kuma yanzu nan ba san yaushe duniya za ta tashi ba nan gaba hajji nawa za a ƙara sannan kuma wannan jama'a in ka kalla yan wakilai ne wani gari ma bayi da wakili wani lokaci a nan masalacin yamma ne mai alhaji mu rafa bana waye alhaji mu babu sai wani ya yi baya zuwa tun da baya zuwa ba namu ne bayan yana can haka mu nemi alhaji mu rasa a cikin nan tun da alhaji kan da nuna ga wani na wani wani mu ne alhaji mu bana to wani lokaci sai mu nema mu rasa to amma duk safa wa hum wa akhiruhum kuma ya ba a yi nan wurin ai control su shi annabi muhammadu gwani ne zai shirya yadda zai kwantar ɗinsu ga mala'iku kuma ko ana ana cikin wannan halin shi kenan mala'iku wasu jami'ai za su shigo mala'iku zai je da wancan wane wance wane baban wane Baban wance baban wane alaji wane malam wane wane ne kawai duk wanda a kira mala'iku sun cafke shi ku fito da su sun shigo za su sha ruwa su fita A karu ga da so annabi na can na cikin hada-hadan yana kallon yadda jama'ansa suke shan ruwa ya rugo da gudu jama'a na ne a fadi annabi ya su ce masa baka san abin da suka yi bayan ka ba bayan karib da suka yi ba wani abu ne ridda ba tsare-tsaren yadda ka tsara ake tafiyar da buwa duk sun caccanza wayu baddalu an kuma man gayyara ha baddala waye za ta kai an man gayyara wa baddala yadda za a ce ana kiran shugaba ya durkusa ya kwanta dama a canza duk tsarin da ya tsara makaranta a canza ta masallaci a canza shi wurin ma'aikatu a canza su a yadda yake sannan kuma a fito ma kafan watsa labarai an yi shirme da yawa inda nan wurin ya samu bana ya ai da an ci gaba alhali kuma shi ne mabannacin na ƙarshen rakamul awwal to ba wai kai da kake da'awa ba annabi ma an masa haka duk aikin da annabi na aiki suna jira bari ya mutu za su canza ba shi ne ya hudu wata lura ba mutane suna munna za mu mutu za ku canza za ku da matsala kar ku yadda ku koma arna bayana yadda ribu ba da kuma da kaba ba abin cikin ku ba wanda fi wani Allah zai fito muku da shugaban da za ku bi in ka naɗa kanka kai ne shugaba ta tabbata kai ba shugaba ne ba duniya da lahira ka tsaya a ga an samu wanda ce amma ba naɗawa ra'ayi ba tunda kowanne ana zube ban kwarya ga halinsa wannan ana zube ban kwarya ga halinsa wannan ana zube ban kwarya ga halinsa wancan fushi wannan kabilanci wannan kaza wannan kaza wannan kaza ina za a samu mutum a ciki ba wanda zai naɗa kansa bai ce duk ba zan yi ba ashe barawo ne ran da abin da ba za ka bai tun daga yanzu ake karatun ka tun kana karamin za ka yi karatun rayuwarka da halayenka me yake gudana a gidanka me yake gudana a makarantar ka me yake gudana a tafiyarka me yake a nan ne za a samu halayenka ba kai za ka gama mutane da halin gaba ba. to so daga nan wanda ya dace a bashi za a bashi wal mustahiq lil thawabi min al mustahiq lil iqabi wa huwa khairul fatihi hada huwa tadabbur aya na 27 qul lahum ya ayyuhar rasul haka ake ce masa na yi tsallake? ya yi magana ne wanne karanta bayan inda da kai lufatihi na kawai nake mu ya kacin mu nan na kana ya kada mai ya kara ah, ba mu da shi na kane da wannan kullahum ayata ashirin da bakwai kai shin can na ina na tsaya a ƙarshen inda na tsaya na yi da shida ishirin da shida eh? to kaka ko isa ka na ishirin da shida to shi ke nan ya jama'u bainana rabbuna ko sun ma yaftahu bainana ai ya kuma bainana man ya bi? a na yi wannan kul din dai inda na kenan قل ya ayyuhar أيها ina son ce dan kun ji yadda ake kira manzo Allah ya manzo Allah ya annabin Allah amma ba a ce annabi a ce ya Muhammadu laini ne wannan ai wulakanci ne ka bola ce har kaje yana karya mai yana dan amina ce hmm? ya Muhammadu mai tsoron gaya suna shi bai da muka yanzu za ka iske wanda yake prom shi ganin in kuka zuwa ga yadda ka kawo da idan ka kace a ah, ya doktor wala sai ka gaina baka kallo kasa-kasa ka ce mutuncinsa kai ka san shi prom ne yanzu ba za ka kira shi da a ce zai inda dama ce a ba mamaki ka san jahilai ne yi eh, eh, ba su sani ba eh, sai ai masa uzuri afuwan ya shi izar lahu kai masa uzuri ba ka ce masa forum ba falhali shi forum na ka ce masa ya doktor amma shi kuma ya samu ke ya muhammadu don yana da doktor ba ka ce masa doktor ba kira shi da sunansa ya an zo mai kiran da sunan kama ne muhammadu shi mukamansa ne zai ba san gama ya ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasul mahalikinsa ma haka ake kiran shi ba kiran sunansa sa ga shi nan kullahun ah, ya ayyuhar rasul wa manaba manabaka da wanda ya tsaya a matsayinka sai za ka tafi idan ka tafi wani zai tsaya a makofinka yana karantar da abun da kake karantarwa aruniyar lazina alhattun bihi shiraka ku nuna min mutanen nan da kuka riskar da su abokan haɗaka da Allah masu ta ku nuna min su masu tarayya da shirin? din ina suke kai mai dawa a matsayin manzon Allah kaje a kawo maka su su wane ne in ko yana nan shi zai yi tambayarsa shi za a ba amsa aina hum wa aina sabilu ila ma'arifatihim ina ma hanyar sanya su da za a bi a bi ka'ida ka ba a gace su wane ne wahalhum fil ardi suna nan cikin ƙasan duniya nan ne an fi sama fa'inna alam eh, alim gaibi fa'inna alim al-gaibi wacce hadati masanin boye da bayyane kada akbarana annahu laysa fil wujudi lahu shariku ayoyin da suka gabata ne in an yi tadabbarin ta da kyau ba shi da abokin tarayya wa ya'buduna min dunillahi su wa'anna suna bautan wanda ba Allah ba ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum in suka bar bautan ba za su ceto ba in suka yi bautan ba amfani wa yaquluna ha'ula shifa'una suna ce wa'annan ne masu ceton mu inda Allah kul atunabbi'una Allah bima ya ya'lamu kuna gaya wa Allah abinda Allah bai san shi ba wani mutum wa ba yattabi'u alladhina yad'una min lahi masu bautan wanda ba Allah ba ba abun shuraka <coughs> ba abun da suke bautatawa in yattabi'una illa zan zato kawai suke yi <coughs> wa inhum illa yakhrusu ba su kasance komai ba face sashi faɗi ke yi ana shaci faɗi ke to shatawa a shafa a faɗi shati faɗi kaddara ka faɗi hmm? canke iya ji canka canke canke kuke yi a irin hautanka ka ƙara da wannan shati faɗi sai ka shata ka ce masa kudinsa ka ba ne kai rabu da wannan hautan canje-canje suke yi wa kazalika hawasu halkihi haka zaɓaɓɓun halittunsa min al'ambiya iwal mursalin eh eh a umarni ne ba tambaya ni ba manna ba manna baka ce ya kai manzon Allah ka faɗi gaskiya ne tambayanka sannan wa manna ba mana baka shi ma ya faɗi wannan magana ta bakin da igal na shi in ka koma matsayin ka san aka ga za ka je ne kai ne matsayin manzon Allah a garin ku amma ba a yi wahayi ake maka ba saboda abinda kake karantawa yadda i tambaya nan kai ma ka tambaye su ka gane ko to kaga nan da aka ce ga abin da annabi zai faɗi ko faɗi mana makofin annabi in annabi baya nan kaga abin da ɗauko abin gato toshe in an tambayi annabi in baya nan an tambaya waye tsaya makofinsa abubakar <coughs> ko to duk su faɗi a roni na ne tambayar ta tashi ko nona mene allazina alhaqtum bi shuraka wanda kuka riskar da abokan haɗaka da Allah nuna ne su ya fito eh sosai fa wanda dan sawa wa mai to sai da yake haka ai aina hum kaga tambayar da suke kenan wa aina sabilu ila ma'rifatihim kaga duk babu wa hal hum fil ardi am fis sama' ka gani ka nan duka abu ne dai da ba amsa ba inda za a samu amsa sai ya ɗauko amsa ce fa inna alimal gaibi wasu hadata kada akhbarana to masanin gaibi da bayyana mu ya ba mu labari tunda ko ba ku sani ba to mu ya ba mu labari ya fito shi ne kake magana dama ku annahu laysa fil wujudi lahu shariku laysa lahu shariku kenan fil wujudi shi nan, to ne kuma na tsayin wa kazalika annan wurin ne wa ya nan a ɗan gaba ne ko shi nan na kusa ganin wurin wa zalika kuka ce wa kawa su halki. to haka zaɓaɓɓun halittar sabar ainihin min al-anbiya'i wal mursalina la ya alamuna lahu sharika la ya alamuna sharika lahu ba su son wani abokin haɗakar gare shi ba mu masanin gaibe ya kaga Allah ne ko ina wuri ina masa masanin gaibe hmm? eh ai bai na alama kaga alibar gaibe wa shi ya gaya mana ba gashi gashi gashi babu to zababbun halitta su ma sun gaya mana babu Allah mai kowa mai komai ya ce ba shi da abokin da babu wanda ya mallaka masa zarra a sama da ƙasa babu wani abu da aka yi tare da shi babu inda ina yi taimako bai ba da izini ga wani ceto ba don na hannunsa kaga na ya Allah na yi mana bayani sai mu ce ya Allah sadaka Allah dole mu bambance tsakanin maganan Allah da manzannin Allah go kaga shi magana shi daban take mai kowa mai komai ya riga ya tabbatar mana da babu ai kaga muka ga dama sai mu tsaya nan go to amma bai kamata bu ba mu dashi muka yi magana ba man manzon nifa da suka zo mana da sakon kaga zai iya wa a wajen fassara ko ba mu gane ba to manzannin su ne kawa min al anbiya wal na la ya'lamuna lahu sharikan ba su san wani abokin tarayya ga Allah ba to wani yanzu yake ya zo ya gano ma ya da shi ko kallon shi wani fa ya ayyuhal mushriku ya mushrikai tambaya ce gare ku aruni allazi alhaqatu ku nuna min wa'annan mutanen da kuka riskar da su da Allah bi za'amikum albatil billahi shuraka ku nuna min su وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه وأنن تنبيع باتد أمسا ماذا سئي باتد أمسا قريتا با ولهذا قال كلا ليس لله شريك ألا بيس أبو قيمتك ولا ند ولا ضد بل هو الله الله هو الله قوي alladhi la yastahiqqu ta'alluha wa ta'abbuda wanda bai cancanci ba wanda ya cancanci bautatawa da biyayya gari illa huwa Allah shi ne al'aziz alladhi qahara kulla shay wanda ya murkushe dukkan komai fa kullu ma siwahu fa huwa makahurun duk wanda ba Allah ba murkusashe ne musakharun mudabbarun Allah shine al-azizu shine al-hakimu allazi atakana ma khalaqahu ya kawata duk abin da ya halitta abin da Allah ya halitta zaka ganshi cikakke eh halittan Allah ya ka dubi ka dubi kafa halittan Allah ka kalli kafa halittan mutum sai rana muna da yankuwa masu masu masu irin wannan kafa to ba sai a ce maka kafa mai araha miliyan ashirin ko tsaka-tsaki miliyan ashirin yanzu ka kalli kafa kai gaza kowace mai tari miliyan ashirin ashirin hmm? yanzu da ba a ce yanzu mai da a ce tana tsoruwa wanda ya zo da kafasa waccar wanda aka yi masa ce ga miliyan ashirin ka gutsalomin taka kaga yi ka samu kudin sarrafawa ya ga yadda? Hmm? bai zauna gaba ka da kudi miliyan ashirin ba? Hmm? <laughs> ba za su miliyan ashirin za su kari? da ƙarshen ta kaga wani ganka da bida ya da zai bi kai ma ke ka tukuna ƙarshen ta da ke ta ka warke kwashe miliyan ashirin miliyan ashirin ta jama yayin da ba ka da kake da wannan gaba kafa gaba miliyan ashirin din kuma ba abin ka bihi ba kace ban kafa ta kana kallon shi da kafa ta yana tafiya tingil tingil sai ai wallahi ba laifi ba ta yi ba dai sosai amma dai ba komai hmm? kai ba mu godiya ga Allah wa fi kulli shay'in ayat in ka duba wannan ka ce kai Allah na gode na gode ka taɓa zama ka kila ka na nafila ka gaba ka ce Allah kafar nan da ka bani nake tsayawa da ita Allah na gode ba bari dai a tsaka tsaki in kara wata filan da ga wancan shi ba kafa tsayayyen yake ga yi yake yi yake nan za ka tadda shi kuma nan za ka gudu ka bashi kai ko da kafa ka da komai zungu zungu kafa ma ita zama sharri yanzu na sai ta yi wanda za ka gudu ka je na ka je ka dawo za ka je ka hada nan da kafan nan kake tafiya kana hada bala'o'i shi ko yanzu zai taka dan da nan ina tunanin me zai je samu ba zai tafi a da wannan ba miliyan ashirin malamai arhaffa kenan mai tsadar ta faka kai ko yanzu shekarar ka nawa talatin a rage ko sha ta sama arba'in kana tafiya da kafar nan lafiya lafiya ba ka ma zaton za ta daina aiki Allah ko mai iko ne wanda ta shi ta daina aikin ba so yake ba ina cikin bala'in santa ta rike gammalar a gamu da an an fara rikan mana kafafuwan yanzu gada wani wajen ka ce in ba yara ne a kwata-kwata baka ce bari yanzu Za gai. yanzu ana za kana wa yaran da su ce ya zagaye wata don nan ne ya zagaye don wani ta tudun zan bi zan kafa tana nan alazi a taƙaɗa maka kalakahu wa asada ma shara'ahu ya kuma kawata tsarin sa ka kalli tsarin Allah kai masa da Allah zai sa kai masa karatu mai kyau ka kallo tsarin duniya ka ga tsare-tsaren da ake da a duniya ka kwatanta ka gani za ka ce eh lalle musulunci ya hadi lillati hiya aqwam haka da kan zaki Allah kan shanki da ke shi da a kawo dukkan dokokin duniya a zube a zo a kwatanta da dokar musulunci doka bayan doka sai an tadda dokar musulunci ta fi a dauki ka'idojin tattalin arziki a tambayar demokuraɗiyya yan jari hujja a ɗako eh, gurguzu wanda yan abun nan yan gurguzu dukiya ta gwamnati ce su wancan suka ce dukiya ta kowace da za ka kwashe dukiyar duniya nan duk kamar da ita ta kashi kenan kana kallon mutane suna mutuwa ba ruwanka da su in ka ga dama sai ka baka ranka shi ko wannan suka ce a a duke ma gaba da ya dai ka ci kasha hatta mata baka da iko da ita ka dai tara da ita daga nan ka tafi ka batta nan ta gwamnati ce in ta aihu dan su karbi dan su rene shi ta mata tafi an biya ta a bata abin da za a bata duk sauran 'ya'yan na gwamnati shi isa zai kashe ubansa baya tunanin komai mai yi masa gwamnati ke bautar musulunci ke ah, arziki na Allah ne kai ba mu da lokacin da za mu kawo wannan misali misali ne daɗin bugawa gare shi in ka tura ka gana shi a wajen la a shi haka musulunci ke na izza musulunci dukiya ta Allah sai ba mai dukiya ina iya baka gadi abin da ke kai bawa ne abdun mamlokun Allah ya ɗauko dukiya ya baka ce ga ta nan ka tsare bin kaci a ciki ka sha banda almubazzaranci ka tufata tufafi banda almubazzaranci ka yi aure banda almubazzaranci wannan dukiya maza kai ka tara ta in ta kai wani adadi to shi kenan ka kasa ta arba'in ka ɗauki ɗaya akwai wasu mutane daga cikin halittunsa yana ce da su ta wannan dukiyar ɗin ka je ka bi su fukara'u masakinu ta qulubi wannan sadaka da kai ta zakka ba sadaka ce da za a baka ladan sadaka ba farilla ce ballantana ka ce za ka bata da ramadana ta fi falala in ji wa lokacin da ta waje ba ta fi falala sadakar ta tsawo'i ne yanzu tafi yanzu in kana da abinda za ka sadakar da shi na nafila to dauka ka bayar yanzu ya fi lada amma ba zaka ba zaka lokacin ta kawai ake jira tana da lokacin da aka samu san da lokacin da ake kaza amma lada kake nema na sadaka to yanzu ne ramadana ya fi lada wannan shi ne sau da kadan ka dobi kyawun abin da ya tsara ko da ban iya ɗauko ban kawo in ce dubi wannan suka ce dukiya ta mutum ce shi kadai wannan suka ce dukiya ta gwamnati ce ita kadai wannan ice dukiya ta Allah ce shi kadai a tara ta amma duk shekara za a cire ɗaya bisa arba'in na ɗauki na kuɗi ne ban yi na dabbobi ba ban yi na amfanin gona ba ka ɗauka ka raba wa talaka na za a samu talaka a gari ɗai da ba talakawa duk abin da ka mallaka in kuɗi ne su ne masu ɗaya arba'in in amfanin gona ne yan ɗari sa goma in shanu ne daga ɗari bisa talatin in awaki ne daga ɗari sa arba'in in raƙuma ne yan suka kai ƙwara biyar in wane ne haka nan kowa zai kawo kayan allah ne ka kawo shi ba maganan neman yabo ba maganan neman ne ba a hakkin Allah ne idan kuwa ka samu wa'annan kuɗi baka ba wa'annan mutane baka cire hakkin Allah ba ba komai za ku haɗu ka karanta ka ba'ira ka ji hukuncin waɗanda ba sa ba da zakka sai ka yi da ka ce da baka mallaki kuɗi ba in ku karanta da abinka wannan Allah ne ya sani kana kirewa. ba jama'a gari za ka nemi su son kana cire zaka bai na ruwanka da mutanen gari wanda ya baka dukiya za ka talla ka kai ta inda yake lau da kallari a takana masu alaƙahu wa a ahsana mashara'ahu Shi ne wannan walau lam yakun fi inda babu wani abu a hikimarsa fi shar'ihi illa annahu amara bi tauhidihi yayi umurni a kadaita shi wal ikhlasi dini lahu da kebe da'a gare shi wa ahabba zalika wa ja'alahu yana son wannan waja'alahu tariqan lin najati a hikima ta isa hikima ikhlas tauhidi ikhlasi son Allah aboko wana an shirki ya hana shirka kuma bihi wattikhadil andadi min dunihi da daukan wata kishiya ba Allah ba ala zalika tariqan lishaqa ya sanya wannan hanya ce ta talaucewa a ainihin tarashi albarka wal da halaka da babu wani abu sai Allah kafa bi talika burhanan ala kamal hikmatihi amma haza lil mutadabbiri da wanda ya tsaya yi tadabburin abin yadda ya cancanta fa kaifa wa jami'u ma amara bihi ya gaba dan abin da ya bada umarni da shi wani ha anhu mustamilun alal hikimati yau ma dai an kusa sakewa ko nari a sassake su ba dai dalili ne ba biyar ku rana ita yau ba ma nan kenan Hmm? ba amma ba wurin karatu ba sai dai goron sanda zai.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 التقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين